A shekara ta 2021 da ta gabata, kimanin mutane 880 ne suka kamu da cutar kwalara, a cikinsu 36 suka rasa rayukansu a jihar Maradi. Wani ƙoƙari ne matan jihar Maradi ke yi domin kare kansu da iyalansu daga wannan cuta? Domin samun amsar, mun ziyarci unguwar Bagalam, ɗaya daga cikin unguwannin da wannan cuta ta kwalara ta fi yin tasiri. Mista Salmanu ta bayyana mana yadda take kare kanta da 'ya'yanta daga cutar. Cutar kolora tun ba san da ita ba saboda komai na matsarkatacce ne. Ka wanke kayanka ka kauyace yaro za a ci abinci ka ba ya sabuni ya wanke hannuwan shi ya ci abinci in ya ci abinci ya wanke hannuwan shi ya tashi. Hajiya na a anata bangare ta bayyana mana yadda amfanin kiyaye matakan tsafta ya taimaka musu wajen kare kansu daga cutar kwalara. Cikin gida muna shara da ya kamata muna tsatsabce dai abincin da za mu ci a ruwa muna rai saboda koda kar su wada ba mu barin yaran mu suna saman fu suna cin abinci mun iske Saude ibrahim gidanta tana shara ta yi mana jawabin kai yadda aka wayar musu da kai bisa matakan kariya daga cutar kwalara cikin kwayukan da aka mana ana kwatanta mana mu yi gyare-gyaren gidajenmu kuma muna shasharewa mu kwashe mu zubda kuma sa'annan muna gyara wurin dabbobin mu muna tsaftace kanmu da mu da yaran mu na biyu kuma duk abin da mu yi sai mun gyara mu ko abinci za mu ci sai mun wanke hannuwan mu in ɗiyan mu sun kai bayan gari kuma mu sa sabini mu wanke musu hannu hannuwansu sa'annan za su can abinci kuma mu wanke musu hannuwansu. Wani magidanci Sila Ahmadu zaune kofar gidan shi ya mana bayanin kan yadda suke jan hankalin 'ya'yansu. Ba sai gulbi ba ko ta kuna na bakin gari domin na hana na zuwa saboda daga nan an ba wanke hannuwa da mutum ya zo ya ci abinci yanga wata cuta sai ta kala samun shi gana. Madan Hassan Habibatu Isaka jami'ar kiwon lahiya ce a asibitin Gwanda Garki. cibiyar kiwon lahiya da ke tashar sarki ta kara ba da haske kan matakan da suka ɗauka. mu na likitoci duka sahiya akwai waye kai da muke kamu muke fara aiki waye kai yana shahiwa abin da ya shahi tsabtace muhalli tunda mata su ne gida kenan su ne muke taruwa da su akwai masu zawa awon juna biyu akwai masu zawa awon yara wasu yan malati kenan da su ne muke samu duk sai muna waye musa kai bisa kan tsabtace muhalli kiyaye matakan tsabta ta hanya ce da za mu iya kare kanmu da cutar kwalara.